yau ne aka yi bikin soma a tubalin farko na gina wata asibiti a garin zangon hadishatu na yankin buza a jihar tawa asibitin da alhaji adamu madawa dan asalin yankin ya dauki nauyin gina wa sa kyauta asibitin da ake sa ran za ta dauki nauyin mutane sama da dubu ɗari biyar an gudanar da bikin ne bisa jagorancin mahukuntan bariki da na gargajiya da ɗimbin al'ummar yankin da suka halarta shugaban gunduma buza prefe alhaji sula haruna ya yaba da irin wannan kokari na alhaji adam madawa allah ya sa ɗan ƙasa ɗan gari wanda yake murna da cibiyar shi na nan ya yi niyya sai in ma alhaji godiya wanga aiki da ka ɗauko za ka yi naka za ni tabbatar maka da gwamnati zai yin nashi in wanga aiki ya ƙare gwamnati nauyi ya kama mashi ya kawo likitoci har magani ma wanda za a fara aiki insha Allahu gwamnati ya yi ƙoƙari wanda ya kamata Alhaji Adam Madawa da dama ya saba yin ayyukan neman lada da taimakon jama'a irin su gina riyoji, masallatai da makarantu ya bayyana dalilansa na wannan aikin gida asibiti. A wannan asibiti da zamu yi za yi ta ne dalilin ba mu da asibiti kusa. Idan aka samu matsala ta rashin lafiya ko haihuwa wani lokaci kafin a je inda ake da asibiti matar ta haihu a hanya wani lokaci ma ana rasa rayuka ko abin da aka haifa a rasa shi ko ita wadda ta haifu a rasa ta. ya kamata duk masu hannu da shuni wanda Allah ya sa sun fi ƙarfin cewa za su iya irin wannan ayyuka na alkhairi ina kira gare su su mai da hankali a taimaka ma ƙasa a taimaka ma gwamnati za mu gina asibitin nan mai gado arba'in za ta ci kuɗi naira miliyan ɗari da goma. Wannan asibiti bayan asibitin akwai gidajen likitoci kamar guda hudu mutane sama da dubu ɗari biyar ya kasance wannan asibiti za ta iya ɗaukar nauyinsu. Ko yaya al'ummar yankin ta shi da wannan asibiti ta zamani da za ta samu kusa ga ra'ayin wasu. Da muna zuwa Abalu, muna zuwa Regau, muna zuwa hakkaro in abu ya matsala habbu zama muna da suna da nisa kwarai ko ko kamin a kai hammace ta samu haihuwa wani bi kuma a samu matsala ma kan a kai wani abu zai faru kuma amma yanzu mun yi farin ciki da shake ko da kafafu sai ka taho ka kawo kanka an yi tsari mai kyau mata za su jin daɗi to nan ne ko da kafa ka ba ka rigo mun ji daɗi mun yi murna ubangiji Allah ya ɗora abun magabata dai sun yi kira ga 'yan yankin da su yi koyi da alhaji adam madawa ga irin waɗannan ayyuka da ke kawo ci gaban al'umma da ma ƙasa baki ɗaya